أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai 04 uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatirin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatirin rahma da ke dandalin tsara zumunta na facebook yau dai muna asabar ne sha uku ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da hudu bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da goma ga watan satumba na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana anas idris hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta’ala a cikin littafin sa mai girma yana cewa wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا abada. ubangiji ya ce babu wani wanda ya kai zalunci kamar wanda za a tunatar da shi ayoyin Allah sai ya bujire musu ya manta da mugun aikin da ya aikata Allah subhanahu wata'ala ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu lalle mu mun sanya rufi akan zukatansu ba za su fahimci alqur'ani ba ko kuma wa'azin da ake musu wa fi azanihim waqra mun sanya nauyi a cikin kunnuwansu wa in ta huda kuma huda kuma za ka kirawo su zuwa ga ya ta du idan abada tunda haka suke ba za su shiryu ba har abada wannan aya Allah subhanahu ala yana bayanin waɗanda suka kai matuƙa wajen bijirewa Allah subhanahu ala da rashin sauraron wa'azi da rashin sauraron faɗakarwa da tunatarwa da jan hankali waɗanda har ta kai ubangiji subhanahu wata'ala ya musu wani mummunan sakamako a nan duniya saboda mummunan halinsu wanda kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake zayyadawa a nan yake cewa babu wanda ya kai zalunci kamar wanda za a tunatar da shi ayoyin Allah ayoyin Allah su ne alkur'ani da duk abin da ake masa wa'azi da shi ayoyin Allah sun kunshi ayoyin Allah da yake da ya saukar a cikin qur'ani sun kuma kunshi ayoyin Allah na abubuwan da suke faruwa yake ganin su suna faruwa a gabansa ko ya ji labarin sun faru ga waɗanda suka gabace shi wato al-ayat at-tanziliya da kuma al-ayat at-takwiniya ana tunatar da shi ayoyin Allah ana masa wa'azi da ayoyin Allah ana karanta masa fadar Allah da fadar manzo sallallahu alaihi wa sallama hakanan ana gaya masa irin abin da ya faru ga wasu da suka aiki miyagu irin ayyukansa da irin yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kama su ya halaka su da labarurruka da ubangiji ya bayar a cikin littafinsa na al'ummomin da suka gabata da suka karyata ayoyin Allah suka karyata annabawan Allah suka karyata manzannin Allah Allah subhanahu wata'ala ya yi musu mummunan kamu ya azabta su da dangogin azaba iri-iri ana karanta masa waɗannan kuma ana jan hankalin su zuwa ga waɗannan wasu abubuwan kuma a gabansa sun faru ya gani ya ga irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi damka ga wasu wanda suka bujirewa tafarkinsa suka bujirewa wa'azinsa amma duka da haka duk da wannan sai ya rika bijire ma waɗannan ayoyin Allah da ake gaya masa fara da ana sai ya bijire musu ya bijire musu ya yi girman kai ya ƙi yadda ya yi sauraro na fahimta sauraka ko da an gaya masa koda ya ji to zai yi ci ne irin na zai yi kunnan uwar shegu da abin da ya ji abin da ya ji ba zai masa tasiri a zuciyarsa ba ba zai sa ya bar abin da yake yi ba mara kyau ba zai sa ya rungumi abu mai kyau da ake nuna masa ya yi ba saboda haka ya bijire wa ayoyin Allah ya sa kafa ya take Allah ce to babu azzalimi kamar wannan babu wani wanda ya kai rashin gaskiya da rashin adalci kamar wannan wanda saƙon Allah subhanahu wataala zai zo masa amma ya ƙi saurarensa ko ya saurara amma ya burush kamar bai ji ba ya ci gaba da abin da yake daga tubara Allah ce to babu zalibi irin wannan wannan sai ma qaddamat yada ya manta da mugun aikin da hannayensa suka gabatar to ya manta da irin laifuffukan da yake yi baya tuna irin abin da ya yi wanda zai sa Allah subhanahu wataala ya fushi da shi wanda zai jefa shi cikin fushin Allah da azabarsa da kamunsa baya tuna wannan ko kaɗan abin da ya sa gaba shi kawai yake yi abin da ya yi yau to gobe ya manta da ya yi ballantana ya tuna ya istighfari ya tuba ya koma ga Allah ya daina duk wani abin da ya yi ya manta da ma ya yi amma Allah subhanahu wata'ala yana nan ya kididdige shi ya kiyaye shi ya taskake shi a cikin littafi ranar da ubangiji subhanahu wata'ala zai tashe su gaba ɗaya ya gaya musu ga abin da suka yi yau mai ba'athahumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu fa nasu wa nasu ubangiji wani wata'ala ce ranar zai tashe su gaba daya ya ba su labarin irin abubuwan da suka aikata ubangiji ya kididdige aikin nasu amma su sun manta saboda abinda suke yi kwata-kwata ba sa tunanin akwai ranar da za su tsaya gaban Allah ubangiji ya musu hisabi akan wannan sun manta da cewa akwai wanda yake taskake dukkan wani aiki da suka yi karami ko babba littafin da ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta shi da cewa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba zai bar wani kankanin abu ba ko babba face ya kirdige wannan abin an taskake shi an rubuce shi an ajiye shi ranar da ubangiji subhanahu wata'ala zai ba wa mutum littafin ayyukansa a hannunsa ce da shi ya karanta da yi wa kansa hisabi shi da kansa kafin ubangiji subhanahu wata'ala ya masa sakamako bisa ayyukansa ubangiji subhanahu wata'ala ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm yalkahu kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba Allah ce kowane dan adam alzamnahu ta'irahu fi unuqi zamu mun sanya masa wato littafin ayyukansa a wuyansa iqra kitabaka a ce da shi karanta littafin ka da kai da kanka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka isa kai wa kanka hisabi kai da kanka a lokacin dan adam zai ga ayyukan duk da yayi gashi nan ubangiji subhanahu wataala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 ina ma tsakanin shi ma amilat min khairin muhdaran abinda yayi na alkhairi gashi na an masa wa ma amilat min su hakanan abinda yayi mummuna gashi na shi ma an halanto masa da shi gaban sa zai rika burin cewa ina ma tsakaninsa da ayyukin sa mummuna akwai tazara mai nisa Allah ce yana gargadin ku game da kansa kuma Allah mai tausayawa bayan bayansa ne to Allah subhanahu wata'ala anan yace babu azzalibi kamar mutumin da za a yi masa wa'azi a tana masa ayoyin Allah tana masa irin hukubar Allah subhanahu wata'ala da ta faru ga waɗanda suka yi ayyuka irin nashi suka bijirewa Allah a baya da kamun da ubangiji ya yi musu amma kuma sai ya sa kafa ya shure sannan ya manta da dukkan katobar da ya yi ba ma ya tunawa da ita ballantana ya nemi tuba ya nemi gafarar Allah ya nemi yafiyar Allah ya nemi ya sasanta da ubangijinsa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi sakamakon da yake biyo bayan irin wannan hali muna irin sakamakon da Allah yake wa mai irin wannan hali ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu Allah ce mun sanya rufi a zukatansu ba za su fahimce shi ba yayin da bawa ya ci gaba da bujurewa wa'azi ya ci gaba da bujurewa gaskiya ana gaya masa baya sauraro ko yana sauraro amma yana kunna kunshe da ita to sakamakon da zai biyo baya shine ubangiji zai rufe zuciyar tashi rub zama da dukkan wani alkhairi ma ba zai samu shiga cikinta ba zama da duk wani abu na sharri da yake cikinta ba zai samu fitowa ba Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim ubangiji yake cewa lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne a wajensu a an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka gargade su ko baka gargade su ba za su yi imani ba kataballahu ala qulubihim Allah ya rufe zukatansu wa ala sam'ihim ya rufe jinsu wa ala absarihim gishawa akwai lulluɓi da ya rufe idanuwansu Allah ce suna da azaba mai girma Allah ce idan ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al Allah ce lalle waɗanda kalmar ubangijinka ta riga ta tabbata a kansu wato kalmar azaba ta tabbata a kansu Allah ce la nuna ba fa za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin koda kowace aya za ta zo musu kowace irin hujja za su gani za a nuna musu hatta yarawul azab al-alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi saboda wanda suka bijire wa Allah subhanahu wata'ala to sun yi nisan da ba sa jin kira duk yadda za a kai ga kiransu to kama ana kiran kurma ne da baya ji duɗin ko kuma ana yi wa makaho ne ishara a halin baya gani ubangiji subhanahu wata'ala na ce innaka la tusmi'u summa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudbirin wa ma anta bihadi al-ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun Allah ce innaka la tusmi'u al-mauta kai ba za ka iya jiyar da matattu ba wato waɗanda zukatansu suka mutu buris babu wani wa'azi da za ka yi shiga zuciyarsu babu wani abu da za ka faɗa su ji su fahimce ka su ne almauta wanda suka riga suka mutu kamar yadda wanda ya mutu ya zama gawa a gabanka ba za ka iya yi masa magana ya ansa ba ba za ka yi wata magana ya ji ba to haka nan wanda zuciyarsa ta mutu buris to babu wata magana da za ka gaya masa zuciyarsa ta yi sanyi ko ta raurawa ba za ka yi iya wannan ba Allah yana gaya wa sa ne wannan maganar naka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a haka nan kurame ba za ka iya jiyar da su kira ba ya eh, iza wallahu mudbiri lokacin da suka baka baya yayin da kurma ya juya ya kama tafiya kana bayansa ya baka baya to dai da zaka kirawo shi dai da zaka bude bure ka kana kira shi ba zai ji ka ba to haka waɗannan su ba suke sun zama kurame ne ba sa jin gaskiya duk yadda zaka wato bude bure ka kana faɗa musu gaskiya wannan ba zai sa su shige shigen zuciyarsu ba wa ma anta hadi al umi an dalalatihim lati ba za ka iya shiryar da makafi daga batansu ba waɗannan makafi ne sun riga sun kauce hanya sun samu makanta ta zuciya duk da ka so ka dawo da su kan hanya ka nuna musu gurin da ya dace su sa kafar su ba za su saurare ka ba ba za su bi ka ba in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina wa hum fahum muslimun Allah ce ba kowa kake iya jiyarwa ba diyarwa ta aji a karba sai waɗanda suka yi imani da ayoyin mu alhali suna masu ni kauya mumini da ya yarda da fadar Allah ya yadda da alkur'ani ya yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda da dukkan abinda Allah ya aiko sa da shi wannan shine wanda za ka gaya wa Allah annabi ya saurare ka amma wanda ya riga ya yi nisa har ubangiji ya yi masa irin wannan hukunci to ba za iya shiryar da shi ba shi ne anan Allah ce ina ja'alna ala qulubihim wannan jumla ce taliliya ko kuma jumla ce jaza'iya ubangiji yana faɗar abinda yasa ya sa suka zama haka saboda Allah ya riga ya rufe zuciyarsu ya sa mirafe a zukatansu ya rufe ta rub babu wani alkhairi da yake samun kafar shiga zuciyarsu zukatansu hakanan kuma babu wani sharri da yake cikin zukatan da yake samun hanyar fita shike da zukatan sun rufe rub sannan ubangiji ya sanya wani nauyi a cikin kunnansu kunnuwansu babu wani kira da zaka yi su saurara su fahimce ka ba sa jin kira ba sa jin duk wata abin nan wani abu da kake faɗa ina ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra allati wa in tad'uhum ila al-huda ko da zaka kirawo su zuwa ga shari'a ka kirawo su zuwa ga hanya mai kakkiya totar ka kirawo su zuwa ga abin da yake shine maslahar su a rayuwarsu ta duniya da ta lahira Allah ce falan yahtadu idan abada tunda har sun zama haka Allah ce ba za su taɓa shiryuwa ba har abada daga wanda ita ce shi ne sakamako shi sakamako da wanda zai rika gujewa faɗar Allah da manzansa zai rika gujewa sauraron wa'azi zai rika gujewa sauraron gaskiya ko in an gaya masa ita zai sa kafa ya take zai bijire zai yi girman kai zai nuna shi ba a isa a gaya masa ba to sakamakonsa shi ne wannan abin da Allah ya faɗa gaba ɗaya Allah zai ma rufa zuciyar tashi saboda haka ya zama babu wani alkhairi da zai taho ya samu gurbin shiga zuciyarsa sannan ko babu wani wata barna da zuciyarsa ta ƙudurce da za ta fita daga wannan zuciyar ta shiga ta zauna kenan to kaga wannan shine mummunan sakayya da mai bijire wa'azi da faɗar gaskiya yake faɗawa cikinta wannan shine abin da yawancin mutane suke rayuwa a cikinsa a yanzu da yawa daga cikin mutane ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan a kan zukatansu ba sa son jin gaskiyar ma ba sa saurarenta in kuma har sun yi rashin sa'a suka saurare ta ma to kamar wato ba su ji komai ba sun ji ne ba su ji ba ba za ta taɓa ratsa zuciyarsu ba ballanta na ma ta yi musu amfani to kaga waɗannan sun zanto ba su da rabo gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ce walau alim fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la mu'ridun Allah ya ce da a ce ubangiji ya san wani alkhairi tattare da su ko ya yake to da ya jiyar da su wato jiyarwa mai amfani ya jiyar da su sun amfana da jiyarwa to amma tunda babu alkhairi tare da su ko da ma ya jiyar da su din to za su juya baya suna masu bijirewa wannan yana nuna cewa duk waɗanda suke bijirewa faɗar Allah da manzansa suke bijirewa wa'azi suke bijirewa sauraron gaskiya suke kunnan uwar shegu da jin gaskiya ko da sun jita su rika jin haushi ko kuma ran su rika ɓaci ba sa son a saya musu gaskiya ba sa son faɗa musu laifinsu ba sa son a ja hankalinsu akan musu kurakuransu babu shakka waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya cire dukkan wani alkhairi tare da su babu ta alheri tare da su kuma duk yadda mutum ya kai ga fasaha da zalaka da iya magana da jan hankali da tausasa miliya ba zai iya shigar da gaskiya zuciyarsu ba Allah ce ya tadu idan abada da Allah riga ya toshe zuciyar to kuma babu abin da za a gaya musu ita ba abin da za a gaya musu su ji su shirya Allah ya tsare mu to amin su amin <clears throat> malalla ya saka alkhairi to tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa yana son a yi masa ƙarin bayani kan matsayin sallah ga mutanen da suke yin ta ba tare da sun koye ta ba kawai dai suna yin ta ne yadda suka ga ana yi ko menene matsayin irin wannan sallar dukkan wani abu na addini na ibada ana so a koye shi ne ba wai a yi shi da ka ba ba wai ka rika kallon masu yi ba kawai kana zaton cewa abin da suke yin daidai ne kai ma ka rika yi a'a dole ka je ka koye shi a ilmance a sanar da kai cewa ga yadda ake yi sallah ana koyar da ita a karance ana kuma koyar da ita a aikace a nuna maka a aikace ga yadda za ka yi sallah tun daga tsarki alwala a zuwa tsayawa kalli alƙibla da yadda za ka yi kabbara wato za ka yi ikama za ka yi kabbara harama har zuwa ƙarshen sallah wannan ana koyar da ita a karance ka zauna gaban malami buɗe littafi a karantar da kai har zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama da aka farlanta masa sallah sai da jibril ya zo ya sallah ya yi sallah tare da shi a duka lokutan sallah sannan shi ma ya koyar da sahabbansa yadda ake sallah har ma ya rika yin lokaci sallah akan mimbari ya tsaya a kan mimbarinsa ya yi karatun fatiha da sura ya yi ruku'u in ya taho zai sujada sai ya baya da baya ya sujada a ƙasan mimbari sannan in ya ɗago ya koma ya tsaya sai ya kuma komawa kan mimbari ya ce da su daga karshe na yi haka ne domin ku koyi sallata domin ku san yadda sallata take kuma ku koyi da ni sauraka kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai da koya wa sahabbansa ya koya almusi salatihi wanda ya sallansa ba daidai ba nabi ya ganshi ya ce je ka sake sallah ba kai sallah ba ya dawo ya ce ya dawo ya sallama annabi ya ce ka sake sallah ba kai sallah ba haka suka yi har sau uku daga baya ce ya rasulullah ban iya sallah da ta wannan kyau ba a koyar da ni annabi sallallahu alaihi ce to in ka tashi za ka yi sallah sai ka bara harama ya koyar da shi abubuwan da suke wajibi a cikin sallah tun daga farkon ta karshe to wannan haka aka sani duk wani abu na addini koyan sa ake amma ba za a rika kawai bi ta zaizai ba kaga wasu suna abu kawai ka ɗauka abinda suke yi daidai ne sautari ka ce za ka bi yawan abinda yawan mutane suke yi za ka yi ta faɗawa cikin ɓata cikin kuskure cikin barna eh, Allah ce wa'in in tutai aksara min fil arzu yi zai loka an Lilla. in ka ce za ka bi mafi yawan waɗanda suke bayan ƙasa za su batar da kai saboda ka ba yawa ake kallo ba ana yin abu ne da ilimi za ka mutumin da yake yin sallah kawai idan ya gane ya ga kawai ake yi bai san wasu abubuwan ma ya ake yin su ba za mu shakka wannan barnarsa sai ta fi yawa akan daidansa za ka ba a yin sallah da ka ko ma menene ana son a koyi shi ta sai mai tambaya na gaba yake cewa malam menene sai hankin cewa idan mutum ya yi ruku'u ko sujada yayin sallah zunubansa suna kwararowa daga kansa har sai ya dago hadisi ne sahihi yana cikin eh, sahih ibn hibban na abdullahi dan umar ya ga wani matashi yana sallah ya tabbaya cewa ya san wancan matashin wani mutum ya ce ni nan san shi abdullahi dan umar ya ce da na san shi da na gaya masa cewa ya tsawaita sujjada saya wato ya gan yana tsawaita sujjada yana tsawaita ruku'u yana tsawaita ruku yana tsawaita sujada sai ce da na san shi da na umarce shi ya yi sallar sai tsawaita sujada a cikinta ya tsawaita ruku a cikinta ce domin na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan bawa ya tsaya a cikin sallah za a sanya wato zunubansa tun daga kan kansa har zuwa kafadinsa idan ya yi ruku'u haka zunubansa za su rika zubewa daga jikinsa har lokacin da zai gama sallah sauraka hadisi ne tabbatacce kuma wanda yana nuna falalar falalar wato falalar ruku'u da sujjada wato yin ruku'u da sujjada daga cikin falalarsu shine suna kakkaɓe zunubai da suke tare da bawa ta sai mai tambaya na gaba shi kuma yake malam shin ya halatta mutum ya yi fatan wani dan uwansa ya rasu saboda ya hana sauran dangi yin zumunci da kuma zaman lafiya ba haka ya dace ba ya yi fatan ya shiryu ba wai ya rasu ba a duk wani wanda kake ga yana yi ba daidai ba abinda ake so kai masa fatan shirya ka so ka ga ya dawo kan hanya ya zama mai kakken mutum ba wai ka so ya mutu ba ya tafi a haka jahannama a haka in abin zai shiga wuta ne annabi yana cewa la takunu auna li shaytan ya akhikum ka ku taimaka wa shaytan akan dan uwanku babu lokacin da dan uwanka yake da bukatar ka ko kuma kake da amfani a wajensa kamar irin lokacin da zaka yi masa nasiha ka gaya masa abin da yake ba daidai bai daina saboda ka kokari za ku yi ku jawo hankalin dan uwanku ku nuna masa abin da yake yi ba daidai bane ko da babba ne maganar girma akan gaskiya ba ta tasiri da ana gaya wa mahaifa mahaifa ma ana gaya musu gaskiya ana nuna musu annabi ibrahim alaihissalam ya tsaya gaban mahaifinsa ya ta gaya masa gaskiya bai fasa ba kasancewarsa mahaifinsa ne akwai batun biyayya ga mahaifi kuma batun abin gaskiya ita kuma wannan zaman kan take yi kuma ita ce koli tana kan kowane abu sama take da kowane abu saboda ku faɗa masa gaskiya ko da sama da ku yake kuma ku daina yanke zuntu saboda ya umarce ku da shi ba a bin umarnin wani wajen saban Allah don yana babba a cikin abin nan a cikin dangi ya yi umarni da a yanke zumunci ba za a bi wannan umarnin nashi ba zumunci Allah subhanahu wata'ala ya eh, shi ne ya umarni da cewa a sadar da da zumunci wa yasiluna ma amara Allah bihi an yusal suna sadar da abin da Allah ya umarni da shi a sadar da shi shirya zumunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da Allah ya halicci zumunci ya ce ya ciro mata suna daga sunansa shi ar-rahim kuma duk wanda ya sadar da ita wato ya sadar da zumunci Allah zai sadar da shi wato zai sadar da shi da alheri wanda kuma ya yanke zumunci shi ma Allah zai yanke shi wato zai yanke masa alheri saboda wani abu ne da Allah subhanahu ta'ala ya umarni da asadar haka wani in yazo ya bada wani umarni sun wannan to ba a yi masa biyayya akan umarninsa saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yi ma wani biyayya a saba mahalicci saboda ba addu'a za ku yi mutu ba addu'a za ku yi shiryu addu'a za ku yi ya gane gaskiya kuma ku ci gaba da ƙoƙarin jawo hankalinsa domin ya dawo kan tafarki to sai shi kuma wani yake cewa mutum ne lokacin da yake karatu a jami'a wata yar uwarsa takan taimaka masa da wasu abubuwa da zai yi amfani da su a makaranta sai da cewa ba ta da shi sosai to hakan yasa yanzu da yake aiki yake fifita ta wajen taimako fiye da waɗanda ba su yi masa komai ba lokacin da yake karatun shi ne ke tambayar ko hakan zai iya zama yi ba don Allah ba ganin cewa yana fifita ta ne don abin da ta yi masa? ba a cewa ba don Allah ba don mutum ya kyautata ma wani wanda ya kyautata masa a baya wannan ba a cewa ya yi ba don Allah ba ya yi wani umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sana alakum ma'rufan fa kafi'u fa lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tajidu annakum kafatuhu wanda duke ya muku aikin alkhairi to ku saka masa in ba ku da abin da za ku saka masa to ku ta masa addu'a har ku ji cewa kun saka masa ka ta yi masa abu na kyautatawa lokacin da yake cikin bukata shi kuma yanzu Allah ya hore masa to sai ya mata mukafa Allah yana cewa hal jaza'ul ihsan ila al ihsan akwai abin da yake zama sakamako na kyautatawa in ba kyautatawar ba saka wanda ya kyautata maka ka kyautata masa ka yi masa abin da zai zama godiya akan abin da ya maka shi shine wato mutunta shine eh, wato darajar dan adam wanda ka ba a cewa yi ba dan Allah ba sai dai wani abu ne kuma ya yi dan yaba dan a zuga shi dan a ce eh she shi wanda shi shine ake cewa ne ake cewa yi ba dan Allah ba amma dan ya kyautata mata sama da sauran domin garin yadda da ta kyautata masa ita ma sama da yadda sauran suka kyautata masa wani ba laifi yayi ba sai sakon zakariya a malamin karaye yake cewa dan allah yana son karin haske kan kiran sallah da ake yi sau biyu a ranar juma'a a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a ranar juma'a kan kiran sallah guda daya shine kiran sallar da ake bayan liman ya hau mimbari liman ya hau mimbari akan yi kiran sallah sanani liman ya shiga hudu ba ya gama hudu ba kuma a yi sallah shi shine abin da aka yi a lokacin sayyidina a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin sayyidina abubakar da umar da da lokacin sayyidina usman ya zo ya zanto a daidai lokacin gari ya kara fadi ya zanto akwai kasuwa can wajen gari da mutane suke taruwa a ciki suna cin kasuwa ranar juma'a to sai sai na usman ya kula cewa akan shagala da cin kasuwa ba za a shirya wa zuwa sallah ba kuma ba za a san cewa akwai kiran sallah da aka haramta ciniki ba idan an yi shi mutane su dakata da ciniki kamar yadda Allah ya faɗa ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ce ya ko da suka yi imani idan ka kirawo sallah ranar juma'a to ku yi maza zuwa ga ambatan Allah ku bar tsaye da sayarwa wannan ne shi fi alkhairi gare ku in kun san haka to jin cewa ganin cewa gari ya ƙara faɗi kuma ga wata kasuwa can bayan gari ranar juma'a ana haɗuwa ana hada-hadar cinikayya to sai sai na umar ah, sai na Uthman sai ya ƙara wani kiran sallah da ake shi a bayan gari wanda dab da za a yi na biyu sai ƙara wani a na farko tsakanin sa da na farkon ba ta zara saboda kamar faɗakarwa ne cewa lokacin sallah ya matso za a kira sallah don haka kada mutane su ci gaba da abin da suke yi na ciniki bayan an hana saboda haka sai ake yin kiran sallar a nan bakin gari ta da sautin tun da a wancan lokacin ba amsa kowa za a ce sautin zai kai musu ba agogo bari a ce mutane suna dubawa su ga lokacin sallah yayi da saboda haka sai sai na Usman ya fito da wannan kiran sallar da ake yin shi dab da kiran sallah na na biyu ba wai tazara abin nan ke da shi mai tsawo ba saboda haka sai mutane su shirya a lokacin su bar abin da suke su rufe shagunansu ko su rufa kayan cinikayyarsu su zo su sallah sannan a kira sallah na biyu sannan a yi a yi sallah wannan shine al'azanul usmani shi al'azanul usmani saboda shine wanda ya fara yin wannan kuma a gaban sahabbai babu wani wanda ya masa inkari wanda yake nuna cewa duk sahabbai sun yarda da abin da ya yi bai saba ba kuma dama annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin na hore ku da ta da sunnar halifofi na shiryayyu to wannan al'azanin usmani shi aka ci gaba da yin sa aka ci gaba da yin lokacin daular umawiya sun canza abin ya zanto ana yin tazara sosai tsakanin sa na farko aka yi don awa ɗaya sannan a zo a yi na biyu to haka abin ya yi ta tafiya ya ta tafiya har wani lokaci bai tsawo wasu malamai daga baya suka ja hankali cewa hikimar da ta sa aka yi shi yanzu ta kau saboda yawanci duk masallatai ana da lasfika wacce ke isar da sauti wuri mai nisa sannan kuma ana da abin da yake nuna lokacin sallah kowa yana iya sanin cewa yanzu lokacin sallah ya yi ko da bai ji kiran sallah ba zai san cewa juma'a lokacin ta ya yi saboda haka sai suke ganin cewa wannan azan da aka yi lokacin sayyidina usman an yi shi ne saboda wani dalili yanzu kuma dalilin ya kautu sai a tsaya akan na na biyu din to shi yasa za ka ga wasu masallatai ya ba sa yi wasu kuma suna nan akan wannan tsohuwar sunna din ta sai na Usman suna ci gaba da yin ta za su yi kiran sallah har sau biyu a yi na farko a yi na biyu wanda dai ne asalin abin da kuma abin da kowanne ya dogara da shi wajen yi ko bari to sai wannan shi kuma yake malam wasu masallatan suna hana marasa hula tsayawa a tsawon gaba shi menene halaccin hakan to hula a yadda ta zama a zamaninmu tun ma kafin wannan zamanin ta zama wata alama ce da take nuna kamala take nuna kamala za ka ga hatta mutanen yamma idan mutum ya musulunta sai ta ya sa hula liman in zai sallah duk daga shi ga kot da necktie a abin da a wuyansa amma wanda ba zai hana shi ko kaga ba ga shi kuma ba hula ba za ga ya sa hula wasu gararuwan ma ana gane wannan musulmi ne kai tsaye idan an gan shi da hula ba wai ana nufin wanda ba hula ba musulmi ba ne ana gane ne shi wanda musulmi ne za gan shi da hula sai zama na hula ta zama wata alama ce da take nuna kamala kuma take nuna cewa wannan mutum wani alama ce da suke nuna cewa wannan mutum musulmi ne to zuwan tura mulkin mallaka kusan duk shi ya raba mutane da irin wannan shiga musamman kasar hausa musamman mutum da yake cikin wato yake ya zama mutum sosai ya mallaki hankalinsa baya yawa ba hula ya zan shi da hula to haka hata kasashen a asiya kasashen larabawa kasashen Eh, indiyawa pakistan da sauransu duk musulmi za ga cewa suna sa hula zuwa mulkin mallaka tsoron mulkin mallaka su suka su suka bata duk cewa su ma in ka koma baya can tarihi za ga cewa su ma hular su ma hular suna sata daga baya ne kawai suka watsa ta ita to wannan ta sa wasu malamai suke nuna cewa sa hula din tana cikin kamala kada ya zanto mutum zai yi sallah ya tsaya gaban ga ubangijinsa kai ba komai ba wai yana zuwa haramun ba ne? a'a kamalar da ake bukata yanzu yana da ita Allah ce khudu zinatakum inda kulli masjid Allah ce ku yi ado ku ci adon ku a kowane wato wurin wurin ibada wurin sallah saboda wannan aya ta da cewa kai kyakkyawar shiga lokacin da zaka da zaka yi sallah ka kai shiga wanda a al'adance ba za ka je ka tsaya gaban wani mai mutunci da ita ba za ka samu yanzu hatta salakunan mu na gargajiya sarakunan na musulunci za ga cewa ba su cika son su ga mutum ya je gaban su kai ba ko suna kwasa faɗa cewa kai ina hula ka ya ka zo min gaba na ba hula wanda yake nuna cewa kamalar ka da girmamawar da wanda ka je gunsa ka je masa da hula din to wanda ya sa wasu daga cikin limamai don ba su ba da horo ga matasa da suke sha'awar yawo ba hula a ka su nuna musu cewa sa hular tana da muhimmanci shi yasa watakila suke yin wannan ba wai dan sharaɗi ba ne na shiga sahun farko sai kana da hula eh, ba sharaɗi ba ne da in ka shiga sahun farko ba ka da hula a ce ka yi wa Allah laifi ko ka yi sallah ba daidai ba duk babu wannan babu wanda ya taba faɗar haka ko a cikin masu bari a yi sallah ba hula ko a cikin wanda suke suna hanawa ɗin ba wanda ya taba cewa don an yi sallah ba hula babu sai dai watakila suna yin wannan ne don su nuna wa matasansu cewa sa hula ɗin yana da muhimmanci kwarai da gaske su kula da wannan haka sa hula yana da kyau kwarai da gaske amma ba wai sharaɗi ba ne da sai da shi ne za a yi sallah ko in an yi sallah ba hula ba sai ba ko in an je sallah wanda baya da hula sai dai tsaya baya duk babu babu wannan nasin wanda kaga yana yin haka to wata wani hanya ce kawai ya ɗauka ta horo wanda kuma watakila ishtihadin sani ya ba shi ga haka amma ba wai umarni ne cewa duk wanda a gan shi ba hula a san farko a cire shi ba ta sai shi kuma wannan shi mara akan sallar ne <clears throat> yake cewa ne hukuncin wanda ake sallah amma shi baya karanta tasbihin da ake cikin ruku'u ko kuma na cikin sujjada malamai sun yi sabani akan tasbihi da ake a ruku'u ko a sujada menene hukuncinsa wajibi ne ko kuma sunna ce mustahabbi mafi yawancin malamai mafi yawancin malamai malaman fiqh malaman mazahib sun tafi akan cewa sunna ce ba wajibi ba sunna ce ba wajibi ba wato dan mutum bai yi ba ba a cewa sai ya yi sujudar kanwa ko wani abu wasu kuma daga ciki sun tafi akan cewa wajibi ne to suwa masu cewa wajibi din ne akwai waɗanda suwa sun karkasu akwai waɗanda suna ganin cewa wajibi ne amma idan mutum ya manta sallar sama za ta ɓace ba in kuma ya bari da gangan to zai yi sujudu sahwi akwai wanda suke faɗar haka wajibi ne amma in mutum ya manta ya bari sallar sama ta ɓace ba in ya bari kuma da gangan to sai ya sujudu sahwi akwai kuma waɗanda suke cewa wajibi ne mutlakan wato zawa'un katina ko ka manta inda za ka bari to sallaka ta ɓaci kamar mutanen zahiriya wannan shi ne ƙaulinsu to amma da mafi yawancin malamai suna ganin cewa sunna ce wasu daga ci kuma sun tafi akan wajabcinsa wanda shi ne mashhurin ƙauli a mazhabar imam ahmad shi ne zaɓin shekul islam ibn taimiyya cewa wajibi ne rashin yin sa yana sa ai mutum zai sujudu sawi amma malamin sun tafi akan sunniyarsa sai wannan take cewa malam ta kasance a baya tana da kiba to yanzu kuma ta rame sosai kasancewar hakan shi kuma mijinta baya jin daɗin ramar kullum in suka zauna sai ya ta mata korafin baya san ramar nan kuma baya jin daɗin ganin ta sam to shine take cewa bari ta yi wannan tambayar shin ya halatta ta sha wani magani domin ya kara mata kiba yadda zai ji daɗin idan ya ganta abinda za ta yi shi ta samu likitoci ko masana harkar ciye-ciye na abinci na dan adam da ta yi musu tambaya akan abin da ya dace ta yi wanda ba zai cutar da lafiyarta ba abin da suka gaya mata ya halatta ta yi halatta in yanzu tora marar tana zama kamar wata cuta ce to kamar kana rashin lafiya ne ka je nemi magani musulunci ya kwadaitar akan a nemi magani ta dawo ma da bai ce ku bayan Allah ku nemi magani saboda haka ta je ta samu waɗanda suka karanci abin abinda mutum zai rika ci jikinsa ya toho wanda ba zai cutar da shi ba sai ta tambaye su sai su gaya mata mai za ta yi kanta ta je ta yi abin da kuma zai zama cutarwa gari ta a bata wani abin da za ta sha cikin ta rika kumbura wani gaba ya zama mata cuta ta guji yin haka ta ɗauka dai wannan magani ne take nema in ta samu shi kenan ya halatta ta yi amfani da shi sai wannan shi kuma mai tambayar yake cewa shin ya halaccin albashin wanda ya rage shekaru kafin ya fara aiki idan a shekaru ne to tabbas ya ce bar aiki a yanzu amma kuma idan ta shekarun da ya amfani da su ne to yana da sauran lokaci kafin ya bar aiki to tambayar ita ce wannan albashin da yake karba bayan cikar shekarunsa na haihuwa shin ya ci halak ko kuwa haramun yake ci a na farko bai kamata ya yi karya ba saboda wani abu na san ransa da zai yi a gaba ya kamata kuma ya faɗi gaskiyar da ya san ita ce gaskiya eh, da ita ce gaskiya wajen shekarunsa ya rubuta abin da ke gaskiya ne in kuma har ya riga ya bayar da wasu takardu da suke ɗauke da wasu shekaru da ba haka ba kuma aikinsa ya ci gaba har zuwa lokacin da ya kamata ya ritaya amma kasancewar shekarunsa a takarda ba su nuna ya kai ya ritaya ba ya ci gaba da aiki kuma aka ci gaba da biyan sa wani halal yake ci ba ce ya ci haram matukar dai aiki ya yi kuma aka biya shi haƙƙin aikin da ya yi saboda shi aiki wato haƙƙi yana da alaƙa da aikin da mutum ya yi ne in aka sa ka aiki ka yi aiki shi kenan ka cancanci wannan abin da aka baka na haƙƙinka ko da kuwa shekarun nasa sun haura tunda dai ya yi aikin da ake bukata ba wai kasa yin aikin ya yi ba kuma sannan ya karɓi albashi a hakan haka a yi aikinsa to abu laifi don ya ce na iyaka wancan abu da ya yi na farko ya yi gifari ne mutu ban Allah Allah ya fi masa ta sai wanda yake ce malam tambayar sai ta ce akwai waɗanda idan za su yi aure sai sun ba da sunansu an duba musu taurarinsu domin ganin ko zai kyau ko ba zai yi kyau ba shin ya matsayin wannan a musulunci wannan haramun ne mutum ya nemi sanin wata sa'arsa ko ya sai sanin rayuwarsa ta gaba ya za ta zamo ta hanyar taurari taurari halitta ce daga halittun Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya halicci taurari don su zama ado a sama kuma su zama rujumar lishayafi su zama abin jifan shaidanu waɗanda suke zuwa sata sauraro daga hirar mala'iku wannan su ne a hikimar halittar taurari kawai an halicce su ne su zama zina su zama ado su zama kuma rujumar lishayafi kamar da Allah ya faɗa إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ya سبحانه وتعالى يا هلتشي توراري دان سزما ga sama kuma كما سزما tsaro ga dukkan wani shaidan mai taurin kai sannan kuma su zama alamomi na masu tafiya shine abu na uku da Allah subhanahu wataala hikima ta uku da ya yi su cewa alamatin wa bi najmihum yahtadun ubangiji ya sanya su abinda matafiya suke iya gane hanyar tafiyarsu musamman a dacen larabawa da suke tafiya cikin sahara sukan yi tafiya cikin dare har ma sun fi iya gane hanya da daddare saboda fitowar taurari ganin wato mazaunin taurari din da yana gaya musu nan gabas suke yi nan kudu suke nan arewa suke yi saboda haka za su san cewa sun nufi garin da suka yi niyya ba su kaucewa hanyarsu ba to ita ce hikimar halittar taurari amma ba a halicci taurari ba don a rika neman sanin wato nasara ko rashin nasara sa'a ko rashin sa'a daga wajensu wannan aiki ne na matsafa aiki ne na 'yan duba waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda yazo wa dan duba ko baboka ya gaskata abin da yake gaya masa annabi ya ce ya abin abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar masa cewa babu wani a sama ko a ƙasa da ya san gaibu sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace wanda ke sama da wanda ke ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah to shi anan ya yarda akwai wani wanda zai duba masa ta hanyar buga ƙasa ko ta hanyar taurari ko ta hanyar menene ya ga masa gaibu to kaga wanda ya karyata abinda alqur'ani ya faɗa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya zo wa dan duba yayi masa tambaya to ba za ka karbi sallar sa wata kwana 40 zai ki cikin sai muslim man ata arrafa fa sa'alahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman mutumin da zai zo ga dan duba ya masa tambaya ko da bai gaskata shi ba ko da bai ce gaskiya ya faɗa ba ce ya zo ne kawai dan ya gwada shi to wannan zuwan da ya yi shi kansa laifi ne annabi ya ce ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in ma'ana ba za a ba shi ladan sallar kwana arba'in ba ko da ya yi sallata sai dai ya salla saboda ta zama wajibi a kansa in ya bari ya yi laifi amma kuma ba da ladan kowace salla ɗaya to kaga wannan duk yana nuna cewa haramun ne annabi sallallahu alaihi yana cewa kamar da cikin sunan abi Da'ud. wanda ya nemi wa iktabasa shu'batan min an-nujum faqad istabasa iktabasa shu'batan min as-sihr wanda duk zai nemi wani abu zai wato fincini wani abu na ilimin taurari shi wani ilimin da ake cewa ana gane sa'a ko rashin sa'a da shi to ya ya wato fincini wani abu ne na na sihiri wato da shi da masu yin sihiri duk tafiyarsu ɗaya suna bin shaidanu ne saboda ka haramun ne haramun ne mutum ya je ya nemi wannan kuma har zai rika yadda da abin da suke gaya masa to wannan kafirci ne domin yadda ne da cewa akwai wani ba Allah ba da ya san gaibu da ko babu wanda ya san gobe ma sai Allah subhanahu wataala Allah ce ma diri nafsun ma za ta kasibu wa ma nafsun ayi ardin ba wani rai da ya san me zai samu gobe gobe ce tafi kusa to babu wanda ya san me zai samu goben nan babu wanda kuma ya san ina zai mutu waɗanda su ne daga cikin mafati hulgaif wato mabuɗan gaibu da Allah ce ba wanda ya san su inda hu mafati hulgaif la alamu illa hu Allah ce yana da mafatihul hulgaif babu wanda ya san su sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul hulgaif khamsun la hunna illa Allah mabudan gaibu guda biyar ne babu wanda ya san su sai Allah sai ya kamata inna Allah inda ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma al arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah ce mabudan gaibu guda biyar ne annabi ya ce mabudan gaibu guda biyar ne babu wanda ya san su sai Allah sai ya faɗi faɗar Allah subhanahu wata'ala cikin suratul luqman Allah yake cewa Allah subhanahu ta'ala shi kadai yake da ilimin sanin lokacin tashin alkiyama yaushe ne za a tashi alkiyama ba wanda ya sani kuma shi yake saukar da ruwa shi ya san san da ruwa zai sauka wato za ka yi hasashe amma baka da tabbas tana iya ya sauka ko tana iya sauka tana iya ya sauka inda yi hasashe tana iya sake guri wa ya'lamu ma fil arham kuma ya san abin da ke cikin mahaifa da abin da yake cikin mahaifa da abin da wannan mahaifar ta kunsa namiji mace sannan eh, mutumin kirki ko ba na kirki ba mai arziki ba mai arziki ba mai tsawon rai ne ko ba zai tsawon rai ba ba wanda zai san wannan sai Allah shine wai alamu ma fil arham ma tadri nafsun ma za ta fi gadan sannan babu wani wanda ya san abin da zai samu gobe hakanan babu wani rai da ya san ina zai mutu to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam kai yake cikin sahih bukhari ya ji wata kuyanga tana yaban tana yabansa cikin yaban da take yi masa suke cewa fi na nabiyyu ya alamu ma fi gadi a cikin mu akwai annabin da ya san me zai faru gobe annabi ya daka mata tsawaci ta bar wannan magana ta ci gaba da ambatan iyayenta ta yi alfahari da jarumtarsu ko ta yi alfahari da kyautarsu sada zumuncin su ko wani abu irin wannan amma ta daina faɗar wannan cewa annabi ya san kai sau saboda haka wannan haramun ne haramun ne mutum ya je ya ce a duba masa sa'a kuma ya yarda da wannan to yana karyata alkur'ani da ya ce babu wanda ya san me zai faru gaba sai Allah shi yana da wani wanda zai gaya masa me zai faru gaba ba Allah ba sai wannan take cewa malam wace magana ce mafi inganci akan warware kitso lokacin wankan daukewar jinin haila to anan a gurin jumhurin malamai shine mace da take da gashi take da kitso a kanta za ta warware kitsonta ba lokacin da za ta yi wankan wankan janaba wannan bil ittifaq wankan haila wannan shine maganar mafi yawan malamai cewa ba sai ta warware kanta ba a mazhabar hanabila su suke sai akan cewa za ta warware kanta idan wankan haila ne suka bambance tsakanin wankan haila da wankan janaba suka hujja da hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ki wanka sannan ki tsefa kanki ki tsefa kanki ki wanka in tashiti wa zatasili ki tsefa kanki ki wanka to kuma Annabi ya faɗa ma Aisha ne wannan lokacin hajjatul lokacin hajjin ta suka je ta yi al'ada haka ba ta samu ta ɗauko irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko na tamattu'i ba ko ta ɗauko annabi ce ta maida shi ifradi to amma ya ce ta yi wanka wannan wankan malamai suka ce wanka ne na ihrami ba wanka ne na na ba ba wankan hailata ba annabi yake mata magana wankan ihrami yake mata magana akwai hadisin ummu salama da yake cikin sai muslim da take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ita mace ce take kitse kanta shin za ta kwance shi saboda wankan janaba annabi ya ce da ita a'a to akwai ruwaya da take kharijus sahih cewa afa anquduhu lil janabati ulil haid annabi sallallahu alaihi da ita la wajen karin ulil haid din malamai sun yi saɓani wajen tabbatar wannan lafazin to sannan kuma akwai hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wa mata wankan janaba a ciki bai gaya musu sai sun kwance kansu ba kuma bai sifanta musu wankan haila ba bai gaya musu sai sun wanke kansu ba da wanke sai bai gaya musu sai sun wato kwance su ba da kwance kitsan wajibi ne to da sai ya yi musu bayanin abin da ɗinsa wasu daga cikin malamai suna bambancewa tsakanin wadda take da gashi sosai mai yawa da wacce kuma gashinta ba yawa wacce take dan gashi kaɗan suka ce wadda take da gashi mai yawa ita in tana da kitso akan ta to kitsan zai hana gashi ruwan ya kai kokon kanta sai ta warware kitsan wanda kuma take dan gashi kaɗan don ta yi kitso wannan ba zai hana kanta ya jiku ba gashi abin da ruwa ya kai kokonanta ita wannan ba sai ta warware ba to ala'ayyar halin dai mafi magana mafi karfi shine ba wajibi ba ne wajibi ne sai ta warware musamman ma mu mu da ba kan ba gashi ne da su ba da ka za a ce dole sai ta warware kitson ta wannan bai zama wajibi ba ba a kaulin imam ahmad alaihi rahmatullahi kamar Allah ya saka da alkhairi masu sauraro da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin email na fatin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to amma shehu malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamalwar wannan shiri anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh